Wata ƙididdiga da hukumomin jihar ta Jigawa suka fitar ta nuna gonaki masu faɗin hekta kimanin dubu ɗari biyu ne ambaliyar ta mamaye a ƙananan hukumomi ashirin da biyu da ambaliyar ta munana yayin da wannan ibtila'i ya rusa gine-gine a ƙauyuka da garuruwa fiye da dubu da ɗari biyar. Ƙananan hukumomin ringim da kafin Hausa da Auyo da birnin Kudu da kuma Dutse na cikin yankunan da wannan ambaliya ta munana ainin. sunana hafi ucamu akalla ni gona ta ta kai shakta 200 gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a satin nan ma ruwa ya dawo wata gona ta da take gefe ita ma ta kai shakta hamsin. ita ma ruwa ya zo ya tafi da komai da komai ba abin da za a amfana a ciki sani muhammad kabir tejiyo gininnika sun zuzzube awa ma zube na dan uwana ya zube to he dai mu ce alhamdulillah duk abin da Allah ya ma gyara ne wasu daga cikin al'ummar jigawa kenan nan da ambaliyar ruwa ta yi wa barna. kini dai shugabannin gargajiya a jihar suka fara neman a tallafa waɗannan talakawa nasu. Alhaji Musa Muhammad Bello shine dagacin garin Hirin wani ƙauye mai ɗimbin al'umma da ke sana'ar noman rani da na damina a ƙaramar hukumar birnin kudu. Aƙalla za mu samu gona ta kai dubu biyu ko uku wanda ta lalace. Akwai shinkafa akwai ta gero da dawa akwai kuma ta gyaɗa wanda ruwa cinye ta lalata ta. Banda kuma harkar gidaje kan dama wannan abu ne ya zama ruwan dare. Muna neman taimako na ɓangaren abincin da kuma bangaren harkokin noman da za a yi na rani nan gaba za a taimaka shi ne zai farfado da wani abu daga ciki akan abin da aka rarrasa shi ma hakimin gundumar sindimi na alhaji adam muhammad na kudu ya ce rayuwar talaka a yankin sa na cikin yanayi maras daɗi gundun ruwa bai taɓa hawa ba ma bana ya shiga domin ni ganin idona ne ruwa ya tsallaka kan tudun jigawa a wani gari wanda ake ce man nafara wuri mai dari wanda ba su taɓa ganin ruwa ya hau ta nan amma bana Allah ya hau da shi ta nan wajen so wani abu dole mu kai kokenmu domin kusan wani ba da abincin ma da zai ci to gidansa ya faɗi dawo da ɗan noma yanzu haka a cikin gona zaka samu gyada ce ruwa iya gwiwa a yanzu haka kaga da gyadar da wani amfanin sun zama kwandon ba za su amfani ba saboda haka muke koke ga mahukunta da kan duk wanda Allah ya ba iko duba wannan abu. Tuni masu kula da lamura suka fara sashen cewa al'umma jihohin Najeriya irin su jigawa ka iya fuskantar kalubalen karancin abinci saboda wannan ibtila'i. Amma kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Alhaji ɗan Ladi Sankara ya ce gwamnati na ɗaukar matakai. akwai iri da yake mai saurin yi kamar irin iri na kankana iri na su tumatir su tattasai zuwa za mu bada wannan iri din nan wanda zai saurin fitar da mutum daga cikin wannan raɗaɗin asarar da ya yi bayan irin na mu bada takin mu kowa yanzu mun riga mun yi kwamiti a under agriculture na ya za a yi Allah yadda na san gwamnati za mu iya kokari mu ga yadda za mu yi mu taimaka wa mutane wani sabon al'amari da ambaliyar ta zo da shi jigawa shine waitar haɗuran kwale-kwale da ke salwanta rayukan mutane kusan kowace rana lamarin da ke girgiza zukatan al'ummar jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria